سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن je kaurin gwamna kaza ka je a baitul a cikin gariman da aka samu a baka kumusi ba cewa ya yi minista kaza ko gwamna kaza ɗebo dukiyar baitul mali to yaya za a yi al'umma za su ɗebo ba ka za a canza ta a'a hakkin manzon Allah Allah ne ba shi cika ne ka karbo kumusi da sayyidina ali ya je karbo kumusi a cikin kumusin ga dukiya ga kadara ga mata sai na ali sai حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال يتي أنكر بردة سعيد دم أبي بردة كما هيتين سيتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Abu Musa al-Ash'ari da Mu'az zuwa kasan Yaman فقال da ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aika gwamnoninsa je wannan kai je Kano wannan Jigawa wannan Katsina manzo Allah ya aika fi Yaman wannan ka je Yaman wannan ka kaje wai mutum biyu ko cikin Yaman kowa da ila Allah manzo Allah ya aika shi farkon a wasiyar da zai mutu sai ce yassira wala tu'assira ku sauka kama mutane al'amurra kada ku kuntata musu ku saman musu ruwan sha ku saman musu magunguna ku saman musu ilimi ku saman musu lantarki ku kwantar musu da hankali ran da hankalin su ya tashi kuma ku tashi tsaye amma ku ku je ku zauna kuna jin daɗi al'umma tana shan wahala ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sa'an nan yace wa bashira wa la tumassira ku yi bishara kada ku kora mutane daga barin addini ku wahal da su ma'ana ku yi ranka mutane bishara wanda ya aikin alheri Allah zai saka masa wanda ya aikin alheri Allah zai saka masa kada a saka mutane a cikin kunci wata sawa yace ku yi majuna biyayya kada ku yi sabani tsakaninku فقال أبو موسى كيف أبو موسى يا نبي الله sai ya tambaye ce ya manzo Allah inna ardana biha sharabun min ash-sha'ir al-mizru wa sharabun min al-asli al bisk yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kasan mu garin mu akwai wani tsimi da ake sha da ake tsima zuma ake tsima ash-sha'ir al-kama wani nau'i ne al alkama in aka ce a sha'ir ko katsima ko atsima alkama ko gero ko dawa ko maiwa waɗannan abubuwa duk da za a je a mai da su jiya suna sa maye <coughs> nan kuma da wani tsimin da ake yi da menene yake da zuma yaya menene hukunci kamar ka je ka ce gwamna zai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hukuncin Malta me ya hukuncin kaza me ya hukuncin wayannan abubuwa da ake sha duka baki daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zartar da hukunci daya da yake kaza halal ne ko kaza haram ba sai ce kullu musyirin haram duk abin da ke sa maye haramun ne fantalaka sai suka kama hanya suka tafi kaga waɗansu gwamnonin da za su tafi ko nasiha da aka yi musu su kuma abin da ya dame su menene halal da haram menene Allah ke so abin da suka tambaya kenan fa kada mu'az da suka tafi sai mu'az ya ce ma Abu Musa kaifa taqra'ul qur'ana ma'ana mu'az da Abu Musa manzo Allah ya aike su zuwa Yaman wannan ya je lardin gabas ko yamma ko ma'ana kasa ɗaya ne ta kasu kashi biyu sai aka ba su wannan ne kamar kace ce gwamnan Kano gwamnan gwamnan Katsina ko gwamnan gwamnan Jigawa suna kusa da juna sai suka haɗu ne suke tattaunawa sai ce kaifa taqra'ul qur'an sai mu'azu ya tambaya abin musa yaya kake karatun alqur'ani wurdin ka na alqur'ani yaya kake yi ai duk musulmi yana da wurdi na alqur'ani da yake karantawa ko kullum ka karanta ko shafi ɗaya ne ko aya nawa ne ko izifi nawa ne ko menene ne kada dai ya ci ma'ana eh, bayan ko kwana uku ko kwana shida ko kwana bakwai ko kwana goma sha biyar kana izifi hudu mako biyu kenan kana izifi biyu wata ɗaya wata ɗaya kenan in kana yin shi ɗaya ɗaya kowane kwana sittin mana duk musulmi yana da hurri da yake na karatu fakkar umma ta yassara min alqur'ani ana son ka karanta a tsanake ka fahimci abin da ake yi ake faɗa ka ɗauka cewa wannan magana da ake a cikin alqur'ani da kai ake da kai ake in ba haka ba sai ka rika karatun alqur'ani rata ta har ka gama ka san me ake fada ba wata rana da muka je kasan indiya ɗalibai jami'a islamiyya muka je muna yawon bude ido muka je ziyarar manya-manyan mutane sai muka hadu wani babban malami abul hasan nadawi wani babban malami ne mai tsoron allah kuma sha'aninsa sai wanda ya hadu muka je muna tattaunawa da shi sai muka ce to menene yasa yanzu ana ta kara mutum yana karatun alkur'ani amma baya samun tadabburi ko yana karanta abin nan tafsir sai sai in kana karatun alkur'ani ko tafsir in kana karatun alkur'ani abin da yake wajibi a ka dauka cewa waɗannan maganganu da ake da kai ake abin da yasa ba kwaye ya yin tasiri a cikin zukatan mutane shine in ka je kana karanta tafsiri sai ka ga iradi ko balaga ko zan kan malamai sabani sai dauki hankalinka to wannan shine sai ya galatar da kai gabarin tadabburin ma'anonin ayoyin alkur'ani amma da za ka dauka kana karatu a hankali a sanake ka dauka cewa wannan maganganun da kai ake in aka ce kaza kaza fajtani buhu ka tabbatar da cewa da kai ake in aka ce riba haramun ne in aka ce ta duk abin da aka faɗa ka dauka tabbatar da cewa da kai ake kana faman a hankali kamar daya gobe ana nan sai ka kazo ka zamo ahlakan ka sun zamo ka alkur'ani to kenan sai ka samu daukaka wurin Allah madaukakin sarki ko da ba ka da gata duk wanda Allah ya gano gatar da shi ke to ne dai tambayi kai ta karɓar qur'ana sai mu'az ya ce ma Abu Sa'id qala qala sai ce qa'iman wa qa'ilan wa ala rahilatihi ce ina tsaye ina karatun al'kur'ani ma'ana in yana nafila cikin dare yana tsaye ya karanta ayoyin al'kur'ani abinda Allah ya hore masa ko ba cikin nafila ba yana tsaye zai karanta ayoyin al'kur'ani haka in yana zaune zai karanta wurjin na al'kur'ani haka in yana kan abar hawar sama zai karanta wurjin na al'kur'ani don da ka da hadda ba ana budewa bane ana zama وأتفوقه وأتفوقه تفوقا التفوق من مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلبها وقتا دون وقت ثم ترجع مرة أخرى كيف ينا كراتو تفوق إني كرنت هزرينك فهوتا زوا أنجما كما وزوا كم وغبي كأوك كما كرنت معنا ينا في جونا كان كيوا إلى القرآن لما الله صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده فإنه لأشد تفلتا من إقال أهلكم manzo Allah ce ku yi karatun alqur'ani kar kai sakaci ko hadda kake ko karatu yace wallahi alqur'ani ya fi saurin fice ma fice wa cikin hankulan fiye da dabba kar ka daure da ta samu ta kwance daga gure ka ya fi saurin ya fi yasa da'iman kana karatu ne izi dai zaka iya rabi zaka iya kuma ne shafi dai zaka karanta kullum siyayyar ibada wurin Allah wanda aka dawwama ana yi komai kankantar amma in ka daukan maganka abu mai yawa kana nan kana yi ran tabi'ar eh, dan adam tana kosawa tana son hutu kana yi da yawa wata rana sai ka zo ka gaji ka kosa ka gaji da ne da bin Allah to kaga kashi cikin wani hali kuma ke kala to sai waye waye ke faɗa yanzu muwafiq abi musa sai eh, to sai mu'azu kuma yace amma ana yace amma ni fa'anamu wa aqumu yace ina bacci farkon dare baccin da nake ba wai dan jin daɗi ko rashin aiki a'a yana bacci ne dan ya samu ƙarfi na shaƙi ya tashi yin ibada na fila ko karatun alkur'ani to akan haka niyyar sai bacci ta sa eh, baccin nasa ma ya zama ibada mun gane ko yace fa anamu wa aqum fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati yace sai na nemi ladan bacci na da nayi haka kuma na nemi ladan sashi na da nayi nayi ibada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li nafsika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa fa ati kulli dhi haqqin haqqahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsara rayuwarsa ba tsanantawa ba matsantawa yake lan yushadda ahadun hadha din illa galaba wata rana ne sahabbai suka tashi suka je gidan manzon Allah suka zafin addini ya dauke su wannan ayyuka ma da muke sai suka kaman ba su da yawa suka je gidan manzon Allah suna tambaya wani ayyuka ne manzon Allah yake a gida menene yake a ya ibada in aka yi sallar isha fila yake hakka shi gari ko kuwa a wuri ko menene dai aka ce ai manzon Allah ka zaki an ga da yake dan da ke sai suka ga ai wannan aiki yayi kadan bai isa ba suna cikin wannan tunanin sai wani ya ce ai daga yau na yi sanni da bacci har abada sallah ki na haddar ya waye wani ya ce daga yau ni da aure har abada ba sai ka aure ta zo ka aure ta zo hana ka ibada za ka je neman kuɗi ka zai za ka yace ba zai aure ba wanda ya ce kaza suna cikin tattaunawa sai manzon Allah ya mu sallallahu alaihi wasallam sai ya zo likita zai magance musu abubuwan da ba su fahimta ba yake ma balu aqwani yaquluna kaza kaza kaza yace me yasa waɗansu mutane ne suke faɗan ka haka haka haka har a faɗa musu abin da nake yi su gaya kaɗan yake wallahi na fi su tsoron Allah na fi kowa sanin Allah kuma na fi kowa tsoron Allah amma ina bacci wani lokaci wani lokaci na tashi na na yi ibada ina azumi wata ramadan na tila wata rana na yi wani lokaci na na sha na huta wa ata zawwazun nisaa yake kuma yana auren mata sa'an nan sai manzo Allah ce famar raqiba an sunnati duk wanda ya bar sunna ta ba nawa bane ba shi tare da ni mana ida lafiyar ka jikin ka na da haƙƙi a kanka kada ka wahal da jikin ka har ka zo karfin kai tsari haka idanunka kana iya suna da haƙƙi a kanka kai bacci gwargwadon yadda zaka samu lafiya ka tashi ka samu na ka kai ibada وضرب فصاة سي كفة في كور فاكو سيما إن ذا أذو أحدو فجعل يتزاوران سي بمنوني بن سكا هدو وانا يزو زيارة وانا وانا يزو زيارة مكة فزار معاذ أبا موسى سي معاذ بن جبل يا يا يا زيارة أبو موسى الأشعري فإذا رجل موسى سي قا وانا بيهودي أن أولي سي لغا هنو سهقويا فقال ما هذا سيف منين ولا فقال ابو موسى يا ابو موسى الاشعري يهودي اسلم ثم ارتد يجي ولا يهودي ne karbi musulunci sa'annan kuma ya rida faqala mu'az sai mu'az yace la adribanna unqahu yace hukuncin sa a tarikan تابعه الأقدي ووهب عن شعبة وقال وكيع وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن ايوب بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال يتي ابو موسى الاشعري ان ترى بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا ايتين زوا كساتا غرمو فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيخ بالأفقه بين داو سينا سامو من الله صلى الله عليه وسلم أن ياد ذنب أن سوكا أبتا فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم كما أبو سيدي أحجلت يا عبد الله بن قيس بن قيس كاته دنيا حجه يا كي أبو موسى الأشعري قلت نعم سيدي إيه يا من يا رسول الله قال سيما الله كيف قلت سيما الله وتنيا كأوكو يا يا كيف قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك يفي لا سوى لبيك اللهم لبيك إهلالا كإهلال رسولك صلى الله عليه وسلم معنى أبو موسى يا أب لبيك اللهم لبيك إيرن حرما دمان ذن الله يتوقع إيرن كيسلم توكا إن أمرائي إن تمتعي إن in إن ne إن إفرادين أبن دمان ifradi الله يتوقع إيرن شيء yayi shi قال sai manzo Allah ya tambaye shi fa hal sukta ma aka hadiya ka koro hadaya tare da kai qultu lam asukta shi a a to anan za su sha bamban da niyyar manzo Allah manzo Allah sun koro hadaya za su ci gaba da kirani su kenan amma kai tunda baka koro hadaya ba hajjin ka zai zama tamattu abinda ka gabato zai zama umra sa'annan ka tura kayan ka sa ka tura ihrami ka sa har ranar taruya kuma ka dauki haraman hajji. kai aikin hajji da umra kenan amma akwai abinda za ka yi قال فقص بالبيت واسع بين الصفا والمروه ثم حل da manzo Allah kan mai ta koro hadaya yace a'a to sai kirani ba zai yi ba kenan sai ta masjidi sai manzo Allah ce ka je kai sa'i da tawafi kai ka kai tawafi da sa'i in ka gama ka je ka cire ihramin ka ka gama umra kenan ka zama halal sa'annan alaba ranar ta wuya sai ka dauki harama haji kafa antu abu musa yace haka ya aikata hatta mata fatli imra'atun min nisa'i bani sai yace har da ya gama umran yaje sa rigarsa sai wata mace cikin iyalansa muharramansa ta zo ta taje masa gashinsa وما كفنا بذلك حتى تخلف عمر رضي الله عنه إيه سيتك ثورة أكن حكا هذا التنكمت in ka je baka koro hadaya ba kai umra in ka gama ka tura kayanka har lokacin da zaka dauri yace haka suke har zamanin sayyidina Umar sai aka zo sabani ya shiga aka ce wai suka ce an hana da wani suka ce tamattu'i ya ci wani suka ce Ibrahim wani suka ce قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتي عن كربون سيدنا عبد الله بن عباس الله كرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma Mu'az kan Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman yayin da ya aike shi gwamna zuwa Yaman ko kuwa mai karban eh, zakka ko gwamna ko kwamishina ko wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a Yaman sai manzon Allah yake miki innaka lallai kai mu'az fi qauman hakim litasrif kenan ko sa fi qauman asannu ka zo ma wa'ansu mutane min ahlil kitabi mazuwa littafi ko yahudu ko nasara fa idza ji'tahu in ka je masu فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاركم أبن ذاك فدا مسلم كتفي با إن باكي ذا أيا يا ذا أتار يا يا يا ذا أواو آآ فاركو كجارة مسلم فر أول ما يجب على المكلف تطهير إيمانه ba a ce farko in ka tafi ka bincika su ne ne idanun gari su ne ne za a yi haɗin gwiwa da su a san yaya kasa take ciki yaya za a daidai yaya za a tara a'a yace farko ka kiraye su zuwa karbar kalma fa inhum afa'u laka bidhalik in suka bin maka suka karbi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mataki na biyu fa akhbiruhum ka sanar da su cewa annallah Allah maɗaukakin sarki qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla Allah maɗaukakin sarki ya faranta musu salloli guda biyar dare da yini fa inhum afa'u laka bidhalik mataki na biyu in sun karbi haka zuciyarsu ta natsu fa akhbirhu ka ba su labari anna قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم مساكين أخو كتير مسلم الله ما أوكتين صريحي يا وجد شامك زكاة تندو فيكو وإجزاء أوكا لقبوا داتوكو أميد إتزوى سلكاوا ba na gudun ba wajen talakawa za a karbo a kara ma mai karfi karfi ba a'a aka ce a a karbi zakka wurin mawadata a baiwa talakawa haka shari'ar Allah ta tsara fa inhum aqa'u laka bizalik in suka bin maka wannan mataki na uku to duk abin da aka ce kai ka nema gare su sun yi kai ma sai ka kiyaye hakkin kada ka kuskura ka zalunce su ko da sunan addini in sun bin maka haka sai manzon Allah ya ce fa iyyaka wa kara'ima amwalihim mun ga wasiyar manzon Allah ko mun ga yadda manzon Allah ke ilmantar da gwamnoni sun zai aika su ko yana hana su zalunci ya sa addini ne muhimmanci ba tara dukiya ba duk gwamnonin da manzon Allah ya aika za su gani ba wanda ya damu da tara dukiya za mu zo mu karanta ma mu gani sai na ali duk darajar sa da ya dauki wani abu cikin hukunci ne aka faɗa masa sai da manzon Allah ya zai masa ya zai ya zai kare yace in sun bin maka wannan to ka kiyayi manya-manyan dukiyarsu in ka zo za ka karbi zakkan dabbobi duk mai garken dabbobi duk wanda ya san garken dabbobi ya san garke na rabuwa zuwa uku akwai iyaye garke akwai masakaita akwai guzma ne kenan ko in ka zo daukar zakka kada ka dauki ne za ka cutar da talakawa kada ka kuma dauko iyayen garke mai garken mai dukiyar za ka cutar da shi sai ka ɗaibi daga tsakiya waɗanda bai galabai ta ba talakawa kuma za su samu abin da yake da armashi shine manzo Allah ce iyyaka wa kara'ima amwalihi in ka je neman zakka in ka je ɗeban zakka kada ka zalunce su kada ka ɗebi abin da za ka ɓata musu rai sawa'an zakka za ka karba ko razeno ne ko ka menene da menene ko haraji duk abin da za ka yi aka ce ka yi adalci in ba ka yi adalci ba duk wanda ka zalunta yake Allah ya isa wallahi tallahi ya saka ka wahala manzo Allah ya ce iyyaka wa kara'ima amwalihi ka kiyayi manya manyan dukiyarsu wattaqi da wasal mazlumi ka ji tsoron ka guji addu'an wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta yake Allah ya isa ko da kafiri ne sai Allah ya isa manzo Allah ce Allah ce la amsuranna al mazluma walau ba da fa innahu manzo Allah ce abinda yasa aka ce ka guji addu'an wanda aka zalunta sai manzo Allah ce saboda yadda cewa yadda al'amarin yake laisa bainahu wa bainal lahi hijab babu shamaki tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki yana faɗa Allah zai karba yaushe Allah zai kama ka kana cikin kan kujeranka Allah zai kama ka ko sai ka sauka ko sai ka zo cikin kabari ko sai an zo lafira tabbas wannan yana tare da kai har abada sai in an maida mai an maida masa haƙƙinsa amana ce dukiya ce ko mai ne ne inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha duk sa'an da aka miki da kai aka baka amana wallahi kai zalunci kai yaudara kai kai kai kai cika alkawari kai zambacin abinci wallahi tallahi wannan yana tare da kai har sai ran da ka dawo da amana ta aji inda aka samu in ba haka ba Allah ya isan da aka yi wata rana sai Allah ya kama قال أبو عبد الله إمام البخاري طوعت طاعت أطاعت لغته جد خيرني فإنهم, فإنهم أطاعوا لك يتي دو أن اللغاني أنا يفدر ولا أنا يفدر وتا وتا سئت وتؤت وأطعت جد لغتي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح يتي معاذ بن جبل ده يسو يمن سيمس صلى الأصبح ينا الإمام ينا فقرأ sai karanta bayan fatiha sai karanta wattakhadha kazallahu Ibrahim khalila sai karanta wannan aya fa qala rajulun min al-qawmi akwai wani mutum cikin mamu da yaji an ce wattakhadha Allah Ibrahim khalila sai ce laqad qarrat ayn ummi Ibrahim ai lallai uwar Ibrahim ta ji daɗi tunda an ce wattakhadha Allah eh, menene ayar wattakhadha kazallahu Ibrahim karima aya ce cikin alqur'ani duk dan da aka ce Allah ya dauki duk wanda aka ce Allah ya dauki dan ta bada dai masoyi ai hankali ai ba ta ji daɗi to shine sai yace ai lallai uwar Ibrahim ta ji daɗi hankalin ta ya kwanta shine qarrat ainu ummi Ibrahim to sai malamai suka ce yaya aka yi magana a cikin sallah sai suka ce wata kila bai san ba a magana bane a cikin sallah ko ko a a ya sani mu'azu ya ce masa sai ya mai da sallah ya sake sallah shi da yayi ganganci زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه خرجت عين أم إبراهيم باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع إمام البخاري في باب لك بيان aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma sayyidina Ali da Khalid ibn zuwa kasan Yaman kafin ayi hajjatul wada'i hajjin bankwana قال حدثني Ahmadu bin Usman. قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سميت البراء رضي الله عنه يتناجي البراء الله يجدشي يلا فدسيوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يا أيتيم ده خالد بن الوليد زوا في اليمن ثم قال ثم بعث عليا بعد ذلك bayan sun tafi sun je ana yaƙe yaƙe a je a shigar da mutane musulunci ana can sai manzon Allah ya sake aika sayyidina Ali makanahu maimakon Khalid fa qala sai yace da shi mur ashab Khalid sai manzo Allah ce ma sai da Ali in kaje wancan bataliya sojoji da suka tafi da sayyidina eh, Khalid bin Walid din ka ce da su mai sha minhum an yu'aqiba ma'ak falyu'aqib wanda din ya ga dama ya ci karkashin tutarsa a cigaba da yaki ya je wanda kuma ya ga wanda yake da bukatan ya dawo ya dawo wa a sha'a falyukbil fa kuntu fi man aqaba shine ba da ruwa yake ina cikin sojojin da ke tare da sayyidina Khalidu da aka kirawo shi aka ce dawo Madina headquarter sayyidina Ali ya ci gaba yace ni ina cikin waɗanda muka ci gaba da yaki cikin sojojin sayyidina Ali ban dawo ba har na samu riba na samu dukiya masu ɗimbin yawa ma'ana haka al'amarin ne duk sa'ar da suka aika suka aika sojoji a Bakasa ne ko a Liberia ne ko a Beirut ne ko a ina ne in aka yi wata uku ko wata hudu sai a bar su dawo tunda suna da iyalai su gana da iyalansu sa'an na albacin waɗansu kuma su tafi kafin kuma ya sake dawowa a kansu amma har kace su tafi yana da matarsa wani soja wai zai ɗauki matarsa ya je wurin yaki in yana da matarsa aka je wata shida bai dawo ba shekara bai dawo ba ya shiga matsala ta shiga matsala shekara ɗaya shekara biyu shi kenan in ba in ba ne wanda yake iya karfin hali ba ga kafin ya gama shekara hudu ya dawo sai taho da ƴaƴa da ya haife su can ta hanyar ta hanyar banza in ba ta ba na tsatsa ba ce sai zai same ta al'amari duk ya zabuce ya al'amari duk ya rikice to shi yasa aka ce in aka yi wata uku wata hudu sai a sa wa'ansu su dawo wa'ansu su tafi dan wajen yaki ne aka je waye zai iya daukar iyalinsa kuma yake to kuma yaya mutane za su je wurin yaki su je kare mutane kuma sa'an nan su je suna fasu kansu Allah zai taimake ba an ji abin da yake faruwa Liberia ba yanzu al'amari ya faskara ya fi karfin har Amerika ya fi karfin kowa waɗanda suka je kare mutane su ma sun zama yan fashi to ba abin da suke nema wai sai Najeriya ta shiga irin haka ko kamar Najeriya ko kamar Bairu. kana zaune lafiya kana sallah kana salati kana kasuwanci a a wai ba sai ka shiga halin kakani kai wata rana a waye gari ba ka ba mata ka ba ƴaƴanka kowa ya shiga daji kanka da kanka kake kar Allah ya nuna musu wannan to haka sojojin haka sojojin musulunci ake yi ko saboda kissan wancan matar zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Umar sai aika sojoji su je bakin daga su je ana a kare Madina a je ana shigar da addinin ana jihadi wata rana sayyidina Umar yana tafiya a cikin dare yana binciko yana binciken talakawarsa ko ya ji wanda zai ci unguwan su mako biyu ba ruwa wannan yake an dauke musu wuta wannan yake ba makaranta a yana menene dan duk da ka tsawar mutane wannan kwamishina wannan minista wannan menene da za su kama zai kama abin da hankalinka zai kwanta ba za ka faɗi abin da za ka ce to me yasa ku ne suke yi har haka ba ta ba sai ka komai ce daidai ne kai gwamna kana nan ko shugaban kasa duk minista duk kwamishina rahoton da rahoton da za ka maka ai komai yayi daidai kan ko mutane suna nan suna wahala suna kwana yunwa suna kwana a cikin sauro asibiti suka babu babu magunguna to na Umar shi ba shi sai ya tashi da kansa da na Abu Musa al-Ashari ko wani suna yawo a cikin dare kada yan fashi su kashe wani ko su yi ma wani barna ala bashi ranar lafiya Allah kama shugaban kasa ne ke iko na Umar a ce yaya aka yi kai kaje gidanka da aiki kana bacci ba sauro ba komai ina makaman kasa duk da ke ka kai shugaban kasa sai na Umar yaya aka yi duk karfin kasa na hannunka sai zama kai kaɗai za ka kare gidanka cikin Madina sauran talaka su mutu wannan aji a kashewa wani aji a kashewa wani a fara lafiya ina karfin kasa hannun waye ce to na Umar ba zai yarda da haka ba sai ya tashi yana bi a cikin dare yana raka'a biyu wannan na tsaron talakawa in ya gama raka'a biyu shi ma zai na tsaron talakawa wannan yana haka za su yi har gari ya waye don karshe kar bacci ma zai kama yana cikin wannan suna bincike sai je ya bi wata wurin wani gida sai ya ji wata mata na waka a cikin tana kwance tana zan tuttuka da ke nuna cewa tana cikin bacin rai ba ta san da zaman suna nan ba yake fa wallahi laula Allah sha'a waqibuhu yake na rantse da Allah ita kadai a cikin gida ga gado ga cikin gida ga video ga komai da komai ga abin ga free ba ni ai an rasa komai kuma ke duk abin da mace za ta tara ba miji ka ta komai sai ma duk abin da za ka tara ba mace ba ka rasa komai mana ta ki ta koshi ta yi kallon video ne ta yi kallon film ne ta yi menene karfe ba za ta kwanta ta yi bacci ba ne to ba sai bacci ya zo ba a gani ai bacci sai ya zo a yi ko in da zo baya za a yi sai mai sai tunani to shi ne sai take waka take ba dan tsoron Allah ba da wannan kimfidan sai an girgi ba. sai sai na Umar ya bi wata bakuwar magana ne nauyi a cikin daular musulunci za a faɗi ina za mu sa kanmu in Allah ya halakar da mu fa kashi gari sai sai a kawo ta aka taho da ke menene labarin ko a cikin daren ne ya tambaye ta eh, to khalifa ya dauki mai gida an aika shi ya je kula ko labere wata kaza kaza kenan ba ba labarin mai gida ba kaza kaza kaza mace dan ta ta ta ta yi komai da komai ba sami ne ta wallahi dan ba abin da ta samu ba ko duk wannan adam zani da sai daura da menene wallahi ba yana musu yana zama musu kaman babu ne to yaya za a yi ta ce ai mai gida ya je an gina cikin sojoji bataliya da aka aika su har yanzu bai dawo ba shi ne lokaci ya min tsawo ta ka za ka gaza hakuri ba ta fa gaza hakuri ba kenan za ka kasa to da yake shugaban kasa mai cikakken iko sai na Umar matsalan ana aiki ne na shari'a ba a son ko soja ne ko masinja ne ko kwamitina ne ko gwamnati kowa ba a son a shiga zarafinsa ba a son a cuce sai ce to yanzu da ya kamata a canza tsari matukan muka aika bataliyoyi matan suna shan wahala su ma a can suna ce shan wahala to yaya zai iya san cewa psychology na mata yaya za a yi sai ya tashi ya je kira yarsa na na hafsa yarsa kuma uwarsa ku yarsa ya haife ta uwarsa Allah ya ce wa ummuhatuhu wa azwajuhu ba uwar iyayen mu'minai bane farkon mu'minai na abubakar nabi sai ka sai na umar sai ce ya ke hafsa zan tambaye ki magana kada ki boye min komai ki fada min yadda hakikanin al'amarin yake ya je wurin esa zai nemi ilimi kenan ko zaman tahiya yayi a tsaye yake zaune yake yi yadda aka yi da ya je wurin esa zai nemi ilimi sayyidina Umar ya duk kwarewar wasa cikin rayuwa tun jahiliya har cikin musulunci ya kware a cikin rayuwa ya yi rayuwa ta bajinta da jarumtaka da isa da ilimi har aka ce sayyidina Umar ana yana cikin yana cikin sunan manzon Allah ne ba da labari amma da ya bukaci ilimi sai da ya koma wurin wacce ke wadda ke da wannan ilimi sai ce yariyar yar mace ko ya girme mata ko sai ya hafu zan tambaye shi magana abu ne dangantaka ma eh, sirri ne da sai ina son ki bayyana mini zan tambaye ki magana kar ki boye min komai zuwa yaushe ne mace ke iya zama ta yi karfin haliba ta tare da mijinta an fahimci wannan tambaya me yake mace za ta iya zama ba tare da mijinta ba ta yi hakuri zuwa yaushe kwana ɗaya ne mako ɗaya ne wata ɗaya ne shekara goma ne mene yana kai ya san hakikanin al'amarin kuma yake kada ki boye min komai sai ta ce miki mace dai auka ma fahalat mace za ta iya hakuri ba tare da mijinta ba wata daya zuwa wata biyu in aka tsallake haka sai an daura dukiya mun gane ko kada ya shige wata hudu ma har a biyar har shida take mace za ta iya hakuri amma abin da ya sama da haka sai ne sai an hada da ne hakuri ko da juriya to da yake al'ab sai sa shari'a musulunci in mace mijin ta rasu wata nawa in mace aka kake ta wata nawa shari'a ba ta wasanni saboda an san psychology na dan adam matukan ba tilas bane in dai ba ki da miji ya zama miki tilas ba ki da yadda zaki amma tana da mijinta wata biyu wata uku wata hudu wata shida wata menene da menene a ah, ka tambayi masu jin labarin waɗanda mazan suke zuwa ya je Saudiya ya je Hong Kong ya je yana zaune shekara ɗaya duk kuɗin da zai aiko mata wallahi tallahi zai biya mata bukata sai ta da ta to kenan rannan shugaban kasa da ya ji hakikanin al'amari da aka je da aka je majalisa kenan dama menene Allah za a shirya yarda Allah shi ake so da aka je majalisa rannan duk wata ajanda sai aka dakatar da ita sai an fitar da al'umma cikin wahala aka ce shugaban kasa ya zartar ma'ana yau shugaban kasa ne cikakken iko ya zartar da hukunci duk soja da aka aika shi fagen fama in ya yi lokaci kaza wata kaza ko hudu ne ko a dawo da shi wurin iyalan saura kuma su Thank you. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس يشي توتت مغاكسا سيدنا علي أكشي وترانا منظر الله يا أكا سيدنا خالد ya je yana yaki yana tara zakka yana tara ganiman yaki yana tara ganiman yaki ana nan ko bukata ce ta kama sai manzo Allah ce kai sai na ali kaje wuri kaza je ka kama ko diga ko ina ne inda manzo Allah ya ka wannan gwamna da je ka ce ganiman da aka tara a ka karbo kumus kumus cikin ganima ta nawa ne ne واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ba haka Allah ya ce ba sai manzo Allah ce ya ce sayyidina Ali je kaurin gwamna kaza ka je a baitul a cikin gariman da aka samu a baka kumusi ba cewa yayi minista kaza ko gwamna kaza da yabo dukiyar baitul mali to yaya za ya luma da yabo kuma ka za cin zaka a a hakkin manzon Allah Allah ne ba shi ka je ka karbo kumusi da sayyidina Ali ya je karbo kumusi a cikin kumusin ga dukiya ga kadara ga mata na ali sai ya dauki mace ciki a ɗaya da suke cikin wannan harka yana lura da sayyidina ali li fadar al-khumsa wa kuntu ubghidu aliyan sai ce na kasance ina fushi da sayyidina ali wa qadir wa qadir saboda tabbas ali yayi wanka ina ma nan yayi wanka ina ya ce ya sadu da mace har yayi wanka yace sai ya huci da sayyidina ali manzo Allah ce ka zo ka dauko kuma ci ka garbi kuma ci tun ba kai manzo Allah ba ka zabi mace ciki har ka sadu da ita yace shi yana huci da sayyidina ali sayyidina ali wannan abin da ya ba daidai bane sai لخالد ma مخالد ibrahim abu buraida ala tara ila hada yace har sai ba wannan ba sai na ali bai karbi kuma shi shikenan har ya dauki ciki shi har ya biya da ita har yi wanka falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam lalle abin ya kone ya kasa hakuri har sai manta ba da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakartu lahu fa zakartu zalika lahu sai sai manzon Allah ya rasulullahi sai na ali da kace yaje karbu kuma sai dauki kuma kuma sai ya ji wani abu a ciki gashi har ya samu mace ya dauki koyan da a ciki ko kwarkwara sannan har ya samu da ke wanka fa qala sai manzon Allah yake ya ya buraida ya kai buraida a tubkidu aliyan kana huji da ali ne fa kuntu na'am yace eh Allah wa da Ali Allah babbar haka kawai mu a sha wala da kuma tafiye je ya ji dadi kaga abin ya kone kala sai Allah ke la tubkiru kar ka yi da Ali ka manta ne ka manta aya wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi wa qurba sai manzo Allah ce ai sayyidina ali wannan mace kwaya ɗaya da ya dauka ai kasa da hakki sa ne cikin humusi yana da hakki cikin humusi sama da abin da ya dauka yana daidai yayi mun ga inda manzo Allah ke abin nan ko yanda yake yanda yake tafiyar da al'amura ko wallahi ba hu manzo Allah ka ba ka da yadda zaka yi gyara wannan har ka gama rayuwa ka sai kake ta haddasa fitina wallahi sa'annan kuma komai sai ya zama gaskiya gaban manzo Allah kenan suke faɗa ba yace ya manzo ni fa yi fushi da sayyidina ali dan me ya kai ya je yayi kaza kaza kaza kaza to manzo Allah bai ce bai yi fushi fushi kake ma da ali bai ji tsoro bai yace i eh, fushi ne sai manzo Allah yace a a kada kai fushi da ali ai wannan abin da ali yayi daidai ne ai fa inna lahu fil khumsi akthar min zalim sai manzo Allah ya yayi ne ya ma sai da manzon Allah ya zo ya daina sayyidina Ali cikin abin da sayyidina Ali ke da haƙƙi yasa ba a ce don ka zama shugaban kasa ko gwamna ko minista ko malami ko dan a'a shikenan dukiyar kasa duk ta zama mallakar ka sai yadda kai ba wallahi tallahi aka waye gari ranar tun ka fara lahira za ka yi bayani duk yadda aka yi sai kai bayani wallahi duk wa malam duk wanda ya ba ya ce je ka yi umra kai mutane sai umra je ka kawo hidima duk hidiman da za ka kawo akan zalunci Allah ba zai mun ga hadimin duk hidima karkashin hadim sai ai tunda kana ga manzon Allah tunda kana kawo hidima sai ne ga hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dauki riga tabuwa ko ya ɗauka. yana cikin hidiman manzan Allah harbaru ya zai same shi kashi mutane suna sai taya shi murna ya samu shahada sai manzan Allah ya ce mai yace a ai gab ya mutu din nan yayi baban manzon Allah ya dauki abu ba da izini ba yasa sai ta ci sai wuta ta ci shi ba wannan duk da za ka yi sama da wani قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة ابن القعقاع ابن سبرمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة yace man sayyidina aliyu daga yaman yar dukiya zinariya da menene a cikin fata jemanniyar fata da ilimin ta sai sayyidina aliyu sa zinariya a ciki yace a aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi adinin makruz lam tuhassal min turabiha qala faqasamaha baina arba'ati da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba a jihu ya sa ba ba gida ya sa ba ba gida ya kai ba ba kansa sai kai ba a'a sai nemi masu bukata sai raba mutum hudu baina arba'ati nafari baina uyaynata ibn badr wa aqra ibn habis wa zaid al-khayl wa rabi'u nahu fi ko alqama ko amir ibn ibn sufay فقال رجل min أصحابه da manzon Allah da aka kawo suna zaune manzon Allah ya san duk da duk tasarrufin da manzon Allah ya da wahayi ne ko duk da manzon Allah ya kyale ku yace a dauka a bawa ne da wani da wani abin da yake kai wajibi ladabi ku shi sai wani yace kunna nahnu ahqqa bi hadha min haula'i duka ce manzon Allah ai mu muka fi cancanta a bamu da wa'ansa ma'ana yanzu ku za ku nuna manzon Allah din da cancanta قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ji labarin cewa ai wa'ancan da karaba ma kuduciya wa'annan sun ce su suka fi tantanta dan me aka tsallake su ba ba su ba fa qala sai manzon Allah ce ala ta'manuni wa ana aminu man fi samai ya'tini khabaru samai sabaha masa yake ba za ku amince da ni ba ni ne amintaccen man fi samai wanda kenan koman taurin kun daga sai kace subhana rabbiyal a'la ba dai kace subhana rabbiyal asfal ko kuwa wa ana aminu man fi samai ziyadatan ala zalika la ya'tini khabaru samai sabaha masa da manzon Allah ya faɗi haka sai akwai wani mutum na zaune wurin shi'ani ‘yan tawaye waɗanda ba su da fa'a ba su da biyayya. Fakamar rajulun sai wani mutum ya tashi ra'irul ainihi mai kwarmin idanu, musrifin wajen ya ne mai manya-manyan kasusuwan kundu kuke gefuskar har guda biyu, na kibir jabaha mai katon goshi, kaskun layya mai kaushi mai kaurin gemu, mahalukun ra'asi ya yi aski. a alhalin kafa cewa lokacin ba su fayin aski ba sai dai su raba gagashi eh, ɗaya nan to wannan sifar sa ke na dangane sifar shi su ke gani. gane izari yana ɗauke da kwarjallinsa ya ji kwarjalle kwarjallinsa haka zo yana gaggawa fa qala ya rasulullahi sai ce ya manzon Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah mun ga jahilci ko da da kawai da rashin biyayya ya mace yace ya rasulullahi kace ya manzon Allah ta, ina ma nan kuma kace Allahu alamu haifi ya jaru amma dai ya tabbatar da su ba masu tsaba da masu yare ce ya rasulullahi ya kai manzo Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah kada sai manzo Allah ce wailaka kai tonka awalastu ahqqa ahli al-ardi an yattaqi Allah ban fi kowa tantance ji tsoron Allah ba قال ثم ولى الرجل sai mutumin ya kama hanya ya tafi قال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه لسعاد يا الله وانا متم زي هذا الذي ساري كاي dan ya muna radabi yayi jafai kala la la'allahu an yakuna yusalli sai manzo Allah ce a a kada ka sare kai ne yuwa yana ai kun ga shehu shehu nai ko malamin malamai ko waliyin waliyai ko to duk sa'an da aka je aka muna nama kace a tara kaya a tara motoci wannan ya da barandami wannan ya da da eh, eh, eh, takobi wannan ya da tsidaka wai za ga wallahi tallahi baka da hanya manzo Allah wallahi tallahi hanya ce dan kabi ba za ka iya magance komai ba haka ban duniya sai ka haddasa ta cikin rayuwa wannan mutum wa ya faɗa ma wannan magana wanda ya fito ma zai sha fansa manzo Allah ce shi ina da kai ce ku fita ku je ayi yaki aje aka ne aje aje ne a cikin musulmi manzo Allah ce a kar ka ce la allahu an yakuna yusalli ne yuwa yana sallah فقال خالد زي خالد بن الوليد يتي وكم من مصل يقول بلساني ما ليس في قلبي زي خالد يا من الله ده yawa mutane suna sallah abin da suke fada ba shi ke cikin zukatansu ba ma'ana munafikai ne kaza kaza قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر an ankuba quluban nasi wala ashuka butunahum yace a ni ba a umurce ni in tsaga zukatan mutane ko cikin sun ga me ke ba ko suka faɗi la ilaha mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a majalisin sa a Madina a menene da menene da hada malaman duk mutanen duniya kai musu jafa'i sai ka yi ka fita amma kai ma manzon Allah jafa'i da gangan wallahi tallahi kike nan ka gama yawo amma duk da shi manzon Allah bai ce aje ai tashin hankali aje ai fara aje har abada الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أقوي بمبنش سكان وليان الله وليان الشيطان yanzu a hankali sai mun sa ya zamo tashin hankali sai ya zamo gidadanci da mutadar sai ya zama wata sai kowa ya zo in Allah da sai an zauna lafiya ma'ana duk wanda ya tara jama'a a je ai tashi hankali sai me ya haka ne wai wannan gidajen ne wannan ne haka don Allah ne an ba ka maka daga an zage shi ne to shi da sai kowa ya sai ka gano an zauna lafiya to da zama lafiya ne za a samu ayi nagartaccen ilimi ingantaccen ilimi da haka za a samu tattalin arziki da haka za a ɗora al'umma a kan turba amma duk kowa ya je tara jama'a in ya ka tara jama'a ba sai kai karatu ba ba sai kai daidai ba ka je tarbiyyantar da mutane akan wuta duk wanda ya taba ka sai a ce a ji a to duk abin da kake kai ko kuskure kai fa za a kyale ka ana kallon ka ba wai dan kana kan daidai ba amma in Allah ya yarda ana tafiya a hankali a hankali sai ka zo ka kwarin kanan nan abin aibi ne abin kunya ne gida ne ne rashin wayewar ka ne mutum ya tara kaje a fata tsakanin kai da musulmai kuma ya tsakanin mu ayi ne ban da menene wannan ne haka da Allah kai waye ba za a bata ma ba رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا ashe auliya urrahmani aikin su ne hakuri auliya usaitani aikin su ne ne ya zama alama daga yanzu ta san bambanci tsakanin auliya urrahmani da auliya usaitani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a ni fa ba a ce in tsaga bukatan mutane in gare shi kenan abin da nahnu nahkumu bil wallahi wallahu yatawalla sarair haka manzo Allah قال ثم نزل